sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓa batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma kai tsaye ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karan zai yada zango ne a tarihin Najeriya inda zai yi duba kan ranar yaƙi da cutar daji ko kansa na duniya wadda ta gudana ranar 4 ga watan Fabrairu bisa tanadin Majalisar Ɗinkin Duniya. na wannan shekara na zuwa a daidai lokacin da hukumar inshorar lafiya a Najeriya NHIS ke kokarin shigar da cutar ta kansa ko kuma daji cikin jerin cutuka da za su rika samun ta tagomashin inshora a asibitoci inda shugaban hukumar Farfesa Nasir Sambo ke shaidawa mu Muhammad Sani Abubakar yadda sabon tsarin zai gudana. Dama can a cikin kundin kiwon lafiyan da muke da shi akwai tanaji da muka yi na wasu magunguna da kuma wasu aiki sojiri da kuma wasu radiotherapy da ake ba mutane waɗanda suke da kansa sai dai mun san cewa kuɗin da muke tarawa ba zai isa a baya mai kansa dukka abin da yake bukata ba shine muke ƙoƙarin mu fitar da wani fund da za mu kira shi catastrophic fund agajin gaggawa wanda za ta iya ɗaukan nauyin ciwuruka waɗanda suke da masu tsadan gaske so idan muka kafa wannan fund ɗin muna aiki da matan gwamnan kebbi da kuma su world bank to muna tunanin ya za a yi a tattara kuɗin da za a samu a yi wannan so idan aka tattara wannan kuɗin to za mu iya ƙara faɗaɗa irin kiwon lafiyan da muke ba masu kansa mun dai har rubuta memo mun tura mu ministan lafiya yanzu muna jira ya ba mu approval sai mu zauna da su yan world bank da shauran waɗanda suke ƙoƙarin su taimaka mu ga kuɗi ga kuma irin yadda za a zartar da kuɗi so sai mu saran cewa Allah ya sa mu shi albarka yadda zai bunƙasa ya kasance kuma zai iya ɗaukan nauyin abin da ake so ya ɗauka. Duk dai a kokarin yaki da cutar ta kansa ko kuma daji a Najeriya ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane na ci gaba da rawar gani ciki har da gidauniyar Medicaid da ta shirya wani taron wayar da kai tare da bayar da tallafi ga masu ɗauke da wannan cuta. ga dai abin da shugabarta dr zainab shinkafa gudu ke cewa abin da ya sa muka ga mu a gidauniyar medicaid cancer foundation ya dace mu tallafa mutanen mabukata abin da ya sa ciwon daji ciwo ne mai tsanani kwarai da gaske tsananin shi ba wai kawai a zafin ciwo ba akwai bukata bukatan abin da mutum zai biya ya warke bukatan kudin da zaka je asibiti ka sayi magani a yi gashi a yi aune-aune da makamantansu shi yasa muka ga ya dace yau a ba wani biki za mu yi ba ba wani lecture za mu yi ba dogo mu kira mutane mu tallafa musu in aka zo kan ciwon daji kowa mabukaci ne komen halin ka za ka ga akwai lokacin da zai zo da karfi zai kare kansa ciwo ne wanda ke ka jawo talauci har sai mutum ya sai da duka dukiyan shi sannan kuma a dawo dai ciwon nan sai ya ci karfin mutum shi yasa duk komen karfin mutum sai ya nemi taimako Shirin na lafiya jari ce ya kuma zanta da wasu mata da ke dauke da cutar ta kansa ko kuma daji ciki har da waɗanda suka samu tallafin gidauniyar ta Medicaid. Sunana Maryam Shehu ina zaune ne a nan garin Abuja. Me zaki ce na ganin tallafin da kika samu daga wannan cibiya? Alhamdulillah na gode kwarai da gaske na kuma ji daɗin shi Naki cutar dajin wace iri ce? A nono yake. Yaushe kika gano ta? Cikin wacce shekarar da ta wuce amma alhamdulillah hankali na bai tashi kwata-kwata ba su kansu likita. likitocin sun ji daɗin yadda na karɓi ciwon hannu biyu saboda ni a gani na kaddara ce ba ciwo ne da za a ce mutum shi jawo ma kanshi ba jarabawa ce muna fata Allah ya ba mu ikoncin jarabawa mu kina da aure ina da aure yaran ki nawa ya ta ya iyalanki suka rungumi wannan larura ai dukan mu alhamdulillah mun dauke shi hannu biyu kuma mai gida na. shi ma ya bani goyon baya ɗari bisa ɗari bai karaya ba kuma har gobe yana ƙara bani goyon baya cewa in sa abin a raina sunana sadiya lawal ya za ki kalli tallabin da wannan cibiya ta baki musamman ganin cewa kina da wannan larura A gaskiya na ji daɗi sosai domin wa'annan kuɗin za su ƙara taimaka ma mai gidana bisa ga abin da ya kai na sayan magani da wasu lalurori na wannan cuta naki wani iri ne abin nan cutar dajin ta nono gare ni hannun hagu kuma tun yaushe kike da ita na fara ganewa ne ina da ita tun september 2019 so da ni ji wannan lolan kawai sai ni zo asibiti da ni zo asibiti shine an ka yi gwaje-gwaje an ka tabbatar da cewa ina da shi sai mun ka fara magani mun ka zo nan national hospital muna yin magani kuma ke a zahiri kin ga ci gaba gaskiya alhamdulillah na ga ci wannan za iya cewa ya tabbatar wa yan uwanki mata ba ce ba ciwo bane da za a tsaya gida ana neman maganin gargajiya gaskiya ba ciwo bane da za a tsaya gida neman magani a je asibiti a gane cewa mi wannan lalura domin ka san shi maganin gargajiya ba a ce bai yi ba amma ka san me allah lura ka kahin haka sha wani magani domin wasu magungunan suna da illa sosai ga jikin dan adam ganin yadda matsala ko kuma kalubalen cutar kansar daji ke kara ta'azzara musamman a kasashe masu tasowa hakan ya sanya mutuntubar dr bello abubakar muhammad kwararren likitan kansa kuma jagoran kungiyar da ke bincike kan cutar a nahiyar afirka wanda ya yi mana ƙarin haske kan barazanar cutar a halin yanzu a yanzu mun riga mun fahimta cewa najeriya ba ma najeriya ba nahiyar afirka ba su shirya ba wajen yaƙi da ciwon daji dalili kuwa shine cewa da mun ɗauka wannan cuta ce ta bature kuma cuta ce wanda ba ta buƙatar zuwa asibiti da sauransu a yanzu mun fahimta cewa ba haka ba ne. sai kuma muka wayi gari cewa lokacin da ciwon ya riga ya hayayyafa ya shiga ko ina da ko ina a cikin nahiyar afirka da kuma najeriya don haka ya kamata kungiya irin tamu ta ga ya dace mu zauna mu duba mu gani yaya za a yi a yi bincike a samo magunguna da suka fi dacewa da al'ummanmu da suke afirka kuma mu ga cewa mun ilmantar da mutanenmu likitocinmu yadda za su iya su magance wannan ciwo bayan haka kuma muna ƙoƙari mu faɗakarwa gwamnatocin afirka cewa ya kamata su ware kuɗi wato makude don su gina asibitoci na maganin daji da kuma ilmantar da mutane wajen ma'ana su ƙware wajen magance ciwon daji daji. Jawabin Dr. Bello Abubakar Muhammad kenan shugaban kungiyar yaƙi da wayar kan jama'a kan cutar da kansa ko kuma daji a nahiyar Afirka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ga ciwo amin. Zan da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da rayuwarmu ai kewar suna ga larabi. baku dan masali zan baku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na can ga masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ka ta jikinsu jini ka ta jikinsu sun galabaita sun yi nisa likita ne za a ya talabe su likita ne za a ya rungume su ba ma babu ɓata ragi kai suna ga Allah sosai. Masana dai na ci gaba da gargaɗi kan wannan cuta da ke da haɗari wadda kuma ba ta la'akari da nau'in shekaru ko jinsi wajen illata bil adama wadda kuma ke ƙara ta'azzara a sassan duniya ko da dai akwai fatan kammala yakarta a manyan ƙasashe yayin da a nahiyar Afirka ake fatan ɗaura ɗamarar fara yakarta. Duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce a wannan makon zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikata. ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar sunana Asima Bashir Aminu da na shirya na kuma gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.